Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel. ta sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau juma'a 29 ga watan afrilu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su sarfilu ba makanan labarai shugaban amurka joe biden ya bukaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da karin dala biliyan 33 a matsayin karin taimako ga ƙasar ukraine amurka da tarayyar turai sun yi gargaɗin a guji miƙa kai ga abin da ta kira shigo-shigo na rasha akan samar da iskar gas zuwa turai haka kuma za a cewa wasu fashe-fashe sun faru a wasu motocin fasinja biyu a arewacin kasar afghanistan a jiya alhamis lamarin da ya sanadin mutuwar mutane a akalla tara tare da ta wasu goma sha uku na daban kanan labaran kenan to za mu fara ne da jihar bauchi gwamnan jihar bala abdulkadir muhammad ya sanya dokar hana zirga-zirga a yankin gudun hausawa da ke cikin garin bauchi sakamakon rikicin da ya barke tsakanin al'ummomin yankin. Za ku leƙa jihar Neja inda za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta hana wasu 'yan takarar mukamin majalisun dokoki Najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara. Muna kuma ɗauke da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikira ya shirya kuma zai gabatar. Za a kuma ji karatun Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar Ukraine domin taimaka mata wajen tunkarar mamayar sojojin Rasha nan da watanni biyar masu zuwa. Kuma majalisar ta zartar da gagarumin rinjaye a dokar da ke da nufin samar da taimakon soji ga ukraine cikin gaggawa saka hannun jari a 'yancin ukraine karamin farashi ne da za a iya biya in ji biden a cikin wani jawabi na fadar white house ya ci gaba da cewa ba muna kai wa rasha hari ba ne muna taimaka ukraine ta kare kanta daga baya a jiya alhamis majalisar ta zartar da dokar ba da lamuni ga ukraine ta hanyar ƙuri'a 417 da goma majalisar dattawan ta kada ƙuri'ar amincewa da goyon bayan makonnin baya dokar wacce ta sake farfado da shirin yakin duniya na biyu ta baiwa gwamnatin amurka damar ƙetar shingen tsare-tsare da ke hana isar da makamai amurka da tarayyar turai sun yi gargaɗi a guji miƙa kai ga abin da suka kira shigo-shigon rasha kan samar da iskar gas zuwa turai rasha wacce ke samar da kusan kashi 40 cikin 100 na iskar gas da ake bukata a turai ta bukaci abin da ta kira kasashen da ba sa goyon bayanta na turai su biya kudaden iskar gas ɗinsu da kudin rabin wadda ake gani a matsayin wata hanya ta bunƙasa kuɗin ta fuskar takunkumin da kasashen yamma suka ƙaƙaba wa bankunan rasha ciki har da babban ta wasu kasashen turai sun kafa asusun ajiyar banki na rasha don kokarin yin aiki kan takunkumin Shugaba Biden ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka na taimakawa ƙawayenta na Turai wajen rarraba iskar gas. Ba za mu bar Rasha ta tsorata ko ta samu hanyar fita daga waɗannan takunkuman ba. Ba za mu ƙyale su su yi amfani da man fetur da iskar gas don gujewa takunkumin da aka sanya musu kan aikata zalunci ba. Muna aiki tare da sauran ƙasashe kamar Koriya da Japan da Qatar da sauransu don tallafa ƙoƙarin da muke na taimakawa ƙawayen Turai. da rasha ke yi wa barazana da makamashin iskar gas da kuma bukatunsu na makamashi ta wasu hanyoyi biden ya faɗa manema labarai a fadar white house wasu fashe-fashe sun faru a wasu motocin fasinja guda biyu a arewacin kasar afghanistan jiya alhamis lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla tara tare da ta wasu goma sha uku na daban kakakin 'yan sandan lardin muhammad asif waziri ya ce an kai harin ne cikin mintuna kaɗan tsakani a sassa daban-daban na mazar sharif babban birnin lardin bak waziri ya ce da alama fasinjojin 'yan shi'a ne kawo yanzu dai babu wata kungiya ta ɗauki alhakin kai wannan ƙazamin tashin hankali wannan dai shine hari na bam na baya-bayan nan da aka kai a ƙasar afghanistan cikin wannan watan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu da yawa. a makon da ya gabata ne wani bam ya tashi a wani masallacin mabiya mazhabar shi'a da ke mazar sharif wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu tare da jikkata wasu kusan casa'in kwana guda bayan haka wani bam ya tashi a cikin wani masallaci da ke cikin makil da ke arewa maso gabashin lardin kunduz a lokacin sallar juma'a inda ya kashe mutane talatin da uku tare da jikkata wasu kusan hamsin. nan ba da jimawa ba Sarfilu zai kawo mana karashin labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya sanya dokar hana zirga-zirga a unguwar gudun Hausawa da ke cikin garin Bauchi sakamakon rikicin da ya barke tsakanin al'ummomin yankin da ya janyo mutuwar akalla mutum uku da kuma kone-konen gidaje da dama. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Abdulwahab da ƙarin bayani. dokar hana zirga-zirgar ya biyo bayan ziyarar ganewa ido da kuma jajantawa mutanen unguwanni. wanda gwamnan tare da kwamishinan 'yan sandan bauchi suka kai. Na zo nan ne cikin bakin ciki irin abubuwan da nake ji yake faruwa da 'yan uwana a wannan wata mai rahama wanda kwanakin baya bana nan kuma kullum in bana nan sai wani abu ya faru a nan gari ya kasance na kan turo mataimakina to amma yau ina nan abun ya faru wancan kwanakin baya an tashi haka kawai ba siɗiɗi ba saɗaɗa an kashe mutum biyu ba su yi komai kowa ba wannan abu ya samu na ji bakin ciki kwarai da gaske mun san abin da yake faruwa mu dai ba abin da za mu ce ma al'ummar jihar Bauchi Allah ya san me yasa ya bar mu musulmai da Kirista Hausawa da Fulani da Jarawa da tsayawa da kowa ya hada mu mu wannan garin ba wuri ne na mutum ɗaya ba ƙasa ne na kowa da kowa dole mu nemo hanyar zaman lafiya amma ina ta'aziyan wayannan yara biyu da aka kashe kuma in tabbatar wa mutane cewa wanda suka yi wayannan kisa an kama su suna hannun jami'an tsaro abinda muke gani wato makiyan mu ne suke nema su kawo mana matsala a zamantake zamantakewar mu amma in tabbatar muku su kansu wanda suka dawo suka wannan barna na yau ba su kyauta ba saboda sun san cewa a gwamnatin mu akwai adalci akwai kuma sa ido akwai kuma tsaro kuma duk wanda muka kama shi da laifi ko shi wane ne ko ɗana ne bana bari shi wayannan mutane in kun tambaya wajen jami'an tsaro suna kame kuma ba za mu bar ba insha Allah za mu je gidajen wayannan mutane da aka kashe kuma iya gwargwado za mu kawo muku gudumawa su ma za mu nemi iya diya da za mu musu a gwamnatance saboda a sanya ainihin zuciyan iyayen wanda suka rasa 'ya'yansu. a nasa jawabin kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi umar sanda ya tabbatar da cewa hukumar za ta yi aiki domin dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gudun masawa. bata gari suka tashi suka fara yin abin da suka ga dama har ya kai ga kone-kone da sauransu da sauransu alhamdulillahi 'yan sanda da jama'an tsaro gaba daya sun zo sun taru kuma mun hana muni wadda mutane da yawa su nufi a yi din ya faru akan haka ne muka yi magana da gwamna muka ci gaskiya ga abin da yake faruwa shi kuma ya ce to lalle fa sai ya zo amma ga ni ga gwamna zaman lafiya shi muke so ko daga ina kake ka zauna mu zauna lafiya bauchi an santa da zaman lafiya abdulhamid muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria madalla a gaida muhammad abdulwahab Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da karashen labaran duniya. Kamfanin har hada magunguna na Madana yana neman zama na farko wajen samar da rigakafin coronavirus ga ƙananan yara a Amurka. Kamar yadda ya nemi hukumar tantance abinci da magunguna a ranar Alhamis don samar da hanyar rigakafi ga jarirai da ƙananan yara da kuma ma waɗanda suka fara zuwa makaranta. iyalai na ta jira cikin takaici da haƙuri don samun damar kare ƙananan yara a ƙasar yayin da mutane ke jefar da abin rufe fuska da sauran matakan kiyaye lafiyar jama'a yayin da ƙwayoyin cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa tuni kusan kashi uku bisa hudu na yara masu shekaru daban-daban sun nuna alamun sun kamu da cutar a wani lokaci yayin annobar kamfanin madana ya gabatar da bayanai ga hukumar tantance abinci da magunguna ta amurka cewa tana fatan hukumar za ta amince da ƙananan allurai biyu da za su iya kare yara 'yan ƙasar shekaru shida ko da yake tasirin bai yi kusan girma ba a cikin yaran da aka gwada yayin da nau'in cutar na omicron ya yi sama fiye da yadda yake a baya a cikin annobar daga ƙarshe shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un ya yi kira ga sojojin ƙasar da su ƙara ƙarfinsu ta kowace hanya domin murƙushe abokan gaba kamar yadda kafa ya labaran kasar tarwaito a yau juma'a yayin da wasu sabbin hotunan tauraron dan adam ke nuna ƙarin shirye-shiryen gwajin makaman nukiliya kim ya bayyana haka ne a lokacin da yake zantawa da sojoji da masu watsa shirye-shirye ya labaran gwamnatin kasar da sauran waɗanda suka halarci gagarumin faracin soji da aka gudanar ranar litinin wanda ya cika shekaru 90 da kafuwar rundunar faretin ya kunshi sabbin makamai masu linzami na koriya ta arewa da dama da suka hada da makami mai linzami mafi girma na tsakanin nahiyoyi icbm da hausan 17 da makami mai linzami da aka gwada a kwanan nan baje kolin ya nuna zamananci da jarumtaka da ci gaban tsatsauran ra'ayi na sojojin kasar da karfin soja da fasahar su mara misaltuwa in ji kim ya shaida wa sojojin wurin taron kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kcna ya rawaito a gaida sarfilo hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bari kuma mu nufi jihar neja babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta hana wasu 'yan takarar mukamin majalisun dokokin najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara ga wakilin muryar amurka mustapha nasir batsari dauke da rahoton babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta soke wasu 'yan takarar neman majalisun dokokin Najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara a jam'iyyar daga jihar Niger. PDP dai wadda ke aikin tantance 'yan takarar ta ce ta ɗauki matakin ne saboda samun su da gazawa wajen cika ƙa'idojin jam'iyyar da suka hada da rashin biyan haraji da kuma rashin cikakkun takardun kammala makarantarsu. barista nasiru goshi shine pdp ta turo jihar niger domin aikin tantance 'yan takarar baka fitowa ka ce za ka nemi shugabanci na al'umma ba tare da ka biya abin da zai taimaka wajen raya ƙasa ta fuskan tsaro da kuma more abubuwa na bukatu na rayuwa na al'umma ba to saboda haka da kowai nan ka'idoji wanda doka da mutum yake neman yin wannan matsayi a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan kuma kowace jami'a za ka tsaya to batun maganin harajin nan abu ne mai karfi to kuma abu ne wanda mu ma muka sa ido a kai pdp dai na aikin tantance 'yan takarar ne a daidai lokacin da hukumar hana fatauci da kuma shan miyagun kwayoyi a najeriya ta ba da shawarar yin gwajin shan miyagun kwayoyi ga 'yan takara domin kaucewa tsaida 'yan kwaya wajen neman mukamai daban-daban. Sanata Mustapha Sani tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya ne da PDP ta tantance ya ce shawara ce mai ma'ana. is a very good development mm, ah, to za ka je ka kana wakiltar jama'a kuma kana irin wani abubuwan ai kamata ba. su ma dai wasu 'yan takarar da suka samu nasarar tsallake tantancewar pdp ga abin da suke cewa. sunana hajiya halima sale daga suleja local government. gaskiya wannan sun ba da shawara mai amfani matuka domin kai dubi da abin da ke faruwa yanzu nan sai ka ga lalle kamar wasu abubuwa ma mutum ba yana yin shi cikin hayyacin shi bane to kuma wannan yakan dauko asali ne tun lokacin da aka tantance idan ba a yi la'akari da wannan ba sai ka ga an zo an dauki mutumin da zai zo yana abu kawai dai gashi nan kamar mahaukaci. sunana honorable abdullahi laura kwatankwaro mai neman kujerar majalisa ta karamar hukumar mariga domin duk wanda ka yana su yarin zai je shi jagoranci jama'a ne to duka wanda zai gwaranci jama'a ana son a samu mutum mai natsuwa mutum mai kamala wanda ya kamata ya jagoranci din shugaba ne na al'umma to wanga tsari da kuma nan kawo gaskiya ni na ji daɗi kuma na goyi bayan wannan tsari a yanzu dai dukkanin jam'iyyun siyasa a najeriya a iya cewa sun ɗauki harama domin ganin an fafata da su a babban zaben na baɗi idan allah ya kai mu mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai shirin manuniya yunkurin yage jiki daga jam'iyyar pdp mai mulki a jihar adamawa zuwa jam'iyyar adawa ta apc a masar dokokin da wani masa ya yi a jihar adamawa ya jefa majalisar da kuma magoya bayan shi cikin zaman juyayi ba a kula da ni dole ne kauce at least ko jira banka ne in bai kula da za ka ji gidan makwabcinka mataki na gaba sai ya rogi Allah ko ina zai samu tudun dafawa game da maganar labta kuɗi akan farashin siyan takardar sha'awar taka takarar jam'iyyar apc kuwa shugaban jam'iyyar ne ya ce wannan magani ne na masu shirin sheka mata kaikayi. Kuɗin shiga wannan zaɓen muka sashe kasa da yawa su yan hamayya da su shuka mana shigantaka saboda haka idan akwai shaidani da zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyar mai biya miliyan ɗari zai biya mu sai dai kuma duk da haka wani shehun malamin jami'a ya ce ko da akwai buƙatar kuɗi cikin jam'iyya to kuma ya kamata a ce an yi abin da tsarin tausayi gaskiya ko mun ki ko mun so in dai an ci gaba da tsula kuɗi irin wannan zai zama cewa kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kuɗinsa zai kokari uwa kuɗi da dawo riba kuma ta shiga ciki zanga-zanga bangar zunguro tsohon shugaban kasa Jonathan ya fito don taka takarar shugaban kasa ta sa wani mai fashin baki ya bulle na gaya wa duniya cewa da alamu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari Jonathan din yake nema ya yayi. In har dai Buhari ya bayar da goyon bayansa akan wannan takara su wa'anda suka fito da makudan su da shirinsu da waye da suke jam'iyyar APC na ganin sai dai su hakura su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri. Game da kalaman babban lauya a tarayyar Najeriya Afe Babalola cewa da wuya a zaɓe a Najeriya saboda matsalar tsaro saboda haka ya kamata a kafa gwamnatin riko kowa wani shehun malamin jami'a ne ya ce shi ma yana da irin wannan ra'ayi. Tun shekara ɗaya na faɗi a kan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da a kowace juma'a kukan yi tsumayi. Shiri na sittin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an samar da shugabanni marasa kwaɗayi. Mai yiwuwa ƙoƙarin kwakwar kwakule kwaɗayin kuma ya sa masar dokokin jihar Adamawa ɗaukar mataki lokacin da ta ji an ce wani ɗan jam'iyyar PDP ya samu sabon sauyi. Har ma an ji mai magana da yawon majalisar dokokin jihar adamawa Honorable Jafet Kefas na keɓe 'yan jaridun da ya ce ya kamata su gane abin da masar dokokin jihar Adamawan ta yi shine fahimta irin talauyoyi. Ya yi dikamfin ya koma APC daga PDP shi ya sa'a kuka ga a lokacin da ake tada wannan magana a cikin majalisa an kai hotuna spika ya ga lalle haka ne a wannan majalisa fa wani dan majalisa shi ma canza shekara zuwa wata jam'iyyar da kake a cikin ta in ka tuna adam osomole an sauke shi a lokacin ne dan majalisar mu bisau ya canja sheka a lokacin akwai matsala. Me mataki na gaba? Mataki na gaba sai ya rogi Allah ko ina zai samu tudun dafawa. Sai da kuma duk da matakin masar dokokin jihar Adamawa na ayyana kujerar Honorable Joseph Ayuba gwada na jam'iyyar PDP da ya koma APC a matsayin kujerar da babu kowa dan majalisar ya ce ya kamata a gaya wa duniya ko da ya rasa kujerar shi shi baya kallon abin a matsayin tsautsayi. Ni dai a sani na tun da aka zabe 2019 har zuwa yau duk abubuwan da ke na PDP ba da ni ko su ɗaya ba ta bai da ni ba so ni na ci zaɓe ba a kula da ni dole ne kauce at least ko gida banka ne in bai kula da kai za ka ji gidan makwabcinka yanzu wannan kaucewa na kana neman ya bar baya da kura domin ana ganin kaman yana iya raba ka da matsayinka eh kuma rabo ne yi rabo na ya kare ba da ba da ma zai yi mutuwa yawa in lokacin na ya kare fine ba da ma ba wani mutum da na na dangana ga Allah na bar kuma ga Allah tun bayan sanar da naira miliyan 100 a matsayin kuɗin da waɗanda za su taka takarar shugaban ƙasa cikin jam'iyyar APC za su kai wa jam'iyyar wasu 'yan ƙasa suka fara kallon abin a matsayin buɗe kofa ga shugabannin da ke da tsananin kwaɗayi sai dai shugaban jam'iyyar sanata abdullahi adamu ya ce dole ne a gaya wa duniya wannan kuɗaɗe ba su yawa ba kuma ma jam'iyyar tana nan daram da akan wannan farashi don ko babu wanda take shayi idan mutum da gaske yake yana sai shiga zaben shugaban najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su amshi miliyan 100 mai cancanci mai shugaban najeriya ba shugaban najeriya ba bin wasa ba ne ba wanda ke so shiga zaɓe a matutan jam'iyyar mu abin zai biya kenan abin da na biya na shiga zaɓen shugaban fati miliyan ashirin miliyan ashirin mutane da na cewa hakan zai bunkasa maganar cin hanci da rashawa wannan wannan wannan me ya kawo batun eh, shiga zaɓen shugabancin najeriya me haɗa shi da cin rashawa da hanci in ba ka shiga ka shiga ba dole wannan jam'iyyar tamu eh, jam'iyyar ce tana da ƙida wani so ka bi jam'iyyar ka bi ƙa'idodinta wani ce ai ai kuɗin shiga wannan zaɓen kasashe sashe kasa da yawa A su yan hamayya da su shuka mana shigantaka su biya masu shiga a jam'iyyar mu kai kai sai sai aje kotu a ta kaiwa na dawowa saboda haka idan akwai shaidani zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyar mai biya miliyan ɗari zai biya mu sai dai kuma duk da waɗannan hujjoji shugaban sashen karatu mai zurfi na jami'ar jihar kaduna farfesa yushau ibrahim ango ya ce duk da ke dai jam'iyyun na da irin nasu dalilai amma dai wannan tsari na tsimbula kuɗin siyan takardar sha'awar taka takara na iya jefa demokaradiyyar najeriya cikin wani mummunan yanayi su jam'iyyu sun yi wannan ne gaskiya don su rage eh, yawan eh, rububi da ake yi da kuma rigima tsakanin 'yan takara domin wannan shi ma yana cikin matsalar da ake samu idan an bar 'yan takaran su takara da yawa Eh, wasunsu suna iya barau da gaba ɗaya zaben ma don su ba samu ba shikenan da a tare a rasa kila dalilin da yasa jam'iyyu suke wannan abin kenan dalili na biyu kuma jam'iyyun ba su da wasu hanyoyi fitattu da aka sani na samun kuɗin gudanar da kansu sai suna amfani da lokacin zaɓe shine lokacin da za su nemi kuɗi wajen mambobinsu to amma gaskiya ko mun ki ko mun so in dai an ci gaba da tsula kuɗi irin wannan to gaskiya zai zama cewa kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kuɗinsa zai kokari ya fidda kuɗi ya ci riba uwar kuɗi kuɗi da dawo riba kuma ta shiga ciki ba shakka idan aka duba ta wannan bangaren gaskiya abin ba shi da daɗi kwarai da gaske. Zanga-zangar zunguro tsohon shugaban kasa gullak Jonathan dan ya taka takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa ta sa wasu masu fashin baki sun fara kallon ana nema a mai da 'yan Najeriya bayi. Kodake kuma duk da wannan mafashin baki kan al'amuran da kan kai komo Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce yana ganin akwai alamun cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ma dai Jonathan din yake so a yi. Na farko sai ka ga wato baya ta fi yau daɗi kenan kuma har ana tunanin duk yadda abubuwa suka rinka taɓarɓarewa a lokacin jonathan ana ƙoƙari a gyara ba su yi ba har aka ce sai an ɗauko janar muhammadu buhari yanzu wato lokacin jonathan ya fi na buharin daɗi kenan na biyu kuma shin mutum ba zai iya yin ba da nashi gudunmawar a najeriya ya haƙura ba to ita takarar jonathan a gaskiya kishin kishin ɗin da aka daɗe ana ji shine janar muhammadu buhari ne yake da sha'awar wannan takarar ko kuma mutanen da suke da kusanci tare da shi to wannan ma shine abin da zai fi bawa kowa mamaki a ofisoshin apc ma ake zuwa ana makala fastocin jonathan din to in har dai buhari ya bada goyon bayansa akan wannan takara su wa'anda suka fito da makudan kudadensu da shirinsu da waye da suke jam'iyyar apc na ganin sai dai su hakura su yi rigima da za su iya yi su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri a 'yan kwanakin baya maganar matsalar tsaro ta matso marurin magana Yana daga bakin ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya a fe Babalolan da ya lula kafafen labaru yana gaya wa duniya cewa Najeriya na dab da taka tarkon tsautsayi. Sai dai duk da irin sukuwar sukar da lauyan ya sha shi ma shehun malami farfesa kalifa Ali Dukwa ya ce yana da irin wannan ra'ayi. Na ba da lokaci akan gwatan Yuni in ba a samu tsaro ba to da wuya ne a yi zabe zaben ba zai yiwu ba ne kwata-kwata ba zai yiwu ba amma kuma da addu'a talaka da sauransu ana iya samun tsaro lafiya garau kuma idan ko an samu zaman lafiya kwata-kwata a ce a samu kayan aiki da raba su da irin sari-sarin nan ma ba zai iya ma lokacin da aka saura ba zai yiwu ba saboda haka abun fa biri ya yi kama da mutum abun da afe babalola ya faɗa abun da kuma tun shekara ɗaya na faɗi akan cewa ko a samu ingantacciyar tsaro kafin watan yuni ko a manta da maganar zabe. to daga daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa lokacin da aka keɓe musu fa yana ƙara ƙarewa ne saboda ka babu wani ɗan takara da za a ce ga kujeran nan yayi ta yi domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 395 ne ga dukkanin masu rike da madafin iko su saki damar da za a samu sabon sauyi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladan jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da ra'ayoyin al'umma daga kowane ɓarayi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. madalla a gaida isa lawal ikira ma sauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga alkur'ani mai girma ismi marwan a adam min madrasatil malam adam idris anguwar kajemina أعوذ billahi, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قوتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو عسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ والماء ألقي فيها فوج سألهم قتلتها ألم يعتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله ما نزل الله من شيء إن عمت إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعدل كبير صدق الله العظيم ما شاء الله yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. shugaban amurka joe biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar ukraine domin taimaka mata wajen tunkarar mamayar sojojin rasha nan da watanni biyar masu zuwa kuma majalisar ta zartar da gagarumin rinjaye a dokar da ke da nufin samar da taimakon soji ga ukraine cikin gaggawa saka hannun jari a 'yancin ukraine ƙaramin farashi ne da za a iya biya in ji Biden a cikin wani jawabi na fadar White House. Amurka da tarayyar Turai sun yi gargaɗi a gujin miƙa kai ga abin da suka kira shigo-shigon Rasha kan samar da iskar gas zuwa Turai. Rasha wacce ke samar da kusan kashe 40 cikin 100 na iskar gas da ake bukata a Turai. Ta buƙaci abin da ta kira ƙasashen da ba sa goyon bayanta na Turai su biya kudaden iskar gas ɗinsu da kuɗin rabul. wadda ake gani a matsayin wata hanya ta bunƙasa kuɗin ta fuskar takunkumin da kasashen yamma suka kakaba wa bankunan rasha ciki hada babban bankin ta. Thomas sauraro annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar eh, fatar alheri da taya murna ga rabaran nan ya gwaifa da iyalansa wanda za a yi bikin iyarsa ranar lahadi da karfe goma na safe a majami'ar ekwa namba biyu jenta jos allah ya sa a gama da duniya lafiya yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbi hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ne ce taku hadiza kyari da ke fatan alheri huta lafiya ma assalamu